na'am bismillahir rahmanir rahim to za mu tashi hadisi na hudu kenan cikin umdatul ahkam kitabu na'am kitabu bahara na'am hadisi na hudu yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu kuma an karbo daga abin huraira Allah ya kara masa yadda na ɗau alkawari satin cakan yau za mu faɗi yawan hadisan je da daddare har na ware littafin a gefe a muna na fiye sai na tuna na bar shi a inda na aje kuma dan su guda goma ne sahabban ina son ka mana yawan hadisan da kowannen su ya ruwaito amma insha Allah za mu yi kokari sati mai zuwa sai mu abin nan sati mai zuwa ko kaman gobe za mu tafi sai in baka ka ajiye a wurinka wa abin bin hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abin huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah yace idza tawadda'a ahadukum idan tsayanku ya tashi alwala ba yana nufin in yayi alwalan ba a in ya nufi yin alwala in ya tashi yin alwala falyaji alfi anfihi ma an ya sanya ruwa a cikin hancinsa amma ka fasara in yayi in ku yayi alwala to sai ya idar sai shafan hanci an samu waɗanda fiye da irin wannan fahimta amma ba haka abin yake ba yana nan kaman ayan da Allah yake cewa fa iza eh, qara'atal qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim sai wasu suka dauki fatawan wayan ka zo karatun qur'ani sai ka kammala sai kai a ubiya akwai masu wannan akida haka zai ɗau ƙura'ani babu a oziya sai ta karatu awa biyu awa uku minti talatin sai a zo ƙarshe ta uzu billahi mina ce ɓanin rajim ka'ida ta Allah sai in ka karanta ƙur'ani sai ka nemi tsarin Allah to ba haka ka'idan yake ba yadda muka faɗa shi ƙur'ani ya zo ne da salaqatul lisanil arab salon magana irin na larabawa da haka anan da ya ce iza tawadda ahadukum yana nufin iza qama ahadukum lil wudu'i ne in ɗayan ku ya tashi alwala yana nan kaman hadisin addu'an shiga ban daki da yake cewa idza dakhala kana rasulullahi sallallahu alaihi khala'a annabi in ya shiga ban daki sai ka addu'a to yana nufin sai ka shiga ciki kai to a cikin ban daki kuma an hana ambaton Allah ashe ma'anansa iza arada an yadkhul in yana so ya shiga to kafin ya shigan sai yayi to shi ma haka Iza aha tawadda'a ahadukum ay kama qama ahadukum ila alwudu'i idan ɗayan ku ya tashi yin alwala falyaj'al fi ma an cikin alwalansa ya sanya ruwa a cikin hancinsa sai akwai kurakuran da ake so da dama zaka mutum yana shafan hanci sama hancin kawai ake shafawa ruwa baya shiga alwala bai yi ba dole sai ka shigar da ruwa a hancin sun maliyastansir sa'an nan ya fece akwai hadisin da ta yi ko zai zo ya kawo a gaba annabi ma ke cewa baligh filistin shaki ruwan ma in zaka ja ka kai matuƙa sai ce illa an ta kuna sa'iman sai in kana da azumi kar ka jashi sosai kuma ka jashin ba ana nufin yadda kuma zai cutar da kai ba ya zanto dai ka dan jashi cikin hancin sannan ka fece amma sai ga mutum ya shafa saman hancin kuma ya fece to me ka fece zaka ja ruwan kaɗan sannan sai ka fece su gaba ɗaya wa manista jimara duk wanda ya tashi tsarkin hoge falyutir ya yi wutiri tsarkin hoge shine duk tsarkin da zaka yi ba da ruwa ba kana iya yi da dutse ko da itace ko da wani makanta kamar ba a yi da kashi Abun da aka yi togaciya ba a yin tsarki da shi kaman kashi kaman kashin dabba amma kaman dutse ko a samu tabo wanda ya bushe ko a samu itace duk kana iya tsarki da shi amma kashi annabi ya hana ce domin naman ‘yan uwanku ne aljanu aljani idan ya ɗauki ƙashi sai bismillah muminin aljani kenan in yi bismillah a jikin ƙashi sai nama ya tsara sai samu naman da zai ci to in kai tsarki da shi yanzu ka bata mishi abincinsa a shi kuma kashin dabba ba za ka yi tsarki da shi ba annabi ya ce abincin dabbobin aljani ne dabbobin aljanu yanzu idan aljanu suka ɗauki kashin shanu kashin awakai suna bismillah sai zama ciyayi abincin da dabbobinsu kuma za su ci to su ɗin sai annabi ya hana a yi tsarki da su ko kuma duk abin da yake najasa ne fi kansa to ba za ka yi tsarki da shi ba to mutumin da zai tsarkin hoge da dutse da sauransu fal yutur ya yi wuturi ba da guda ɗaya ba dole sai da guda uku in kai uku har yanzu akwai ɗan najasa to sai ka yi da biyar in kai da biyar da sauran najasa sai ka yi bakwai in kai bakwai da sauran najasa sai ka yi da tara dole rika zama mara akwai adadin da zai rage a kai shi ne wutiri ɗin sannan kuma wajen tsarki ɗin har yanzu daga cikin kurakuran da ake yi za ka zo fitsari ne ba ka tsaya fitsarin ya yanke gaba ɗaya sannan sai ka yi zargi za ka sai ga da yawa ka yi tsarkin ma da ruwa amma ka tashi kuma fitsari yana sake daga sai kaga ya zama ka yi tsarki amma kuma na najasa biyu baya dole sai ka je ka wanke don fitsari na jasa ne to ana so fitsarin ya gama zuwa gaba ɗaya ya yanke sannan sai ka yi tsarki da wannan dutse ko da ruwa da sauransu wa idza aha ahadukum min nawmihi idan kuma ɗayanku ya farka daga baccinsa falyaghsil yadayhi ya wanke hannayensa qabla an yudkhilahuma kafin ya shigar da su fil ina'i cikin kasko ko akushi salasan sau uku kaga lokacin su babu wuta za a yi alwala ne cikin kwano ko kofi ko wani mazubi da aka zuba ruwan a ciki to idan ka tashi daga bacci kafin ka tsoma hannunka ka fara alwalan ka karkatar da ruwan a gefe ka wanke hannunka sau uku kafin ka shigar cikin kwano! wannan shi bayan sunna ce ta annabi sannan kariya ne a babin lafiya domin lokacin da kake bacci ga shi ce fa inna ahadakum domin ɗayanku la yadri aina ba ta fiye da hu bai san ina ne hannunsa ya kwana ba to baka san ina ne hannunka ya kwana ba ka iya wa ka aje hannunka bera ya lasa to kana sawa ka wanke ka yi kurkuren baki tunda ka wanke ruwan ya fada ka sa a baki sai ka kamu da cutar lasa dinta kaga ka ɗebo cuta wa karan kanka da ka sai ce ka wanke hannunka kafin ka shiga kaga a dusa kiwon lafiya ashe bayani da ake korona ka wanke hannu kaza kaza ashe tun farko a musulunci aka samu waɗannan tsare tsare musulunci ne karantar da kiwon lafiya sannan malamai suka yi magana to wani bacci shin baccin rana yana ciki ko baccin dare kadai wasu suka ce hadda baccin rana don shi ma sunan shi bacci ne ka yi bacci da safe kafin azahar ka tashi ana kiran azahar za ka yi lura to ka wanke hannu ka yi bacci kafin la'asar haka ka yi bacci bayan la'asar ka tashi magariba kafin ka yi ka wanke hannu wasu suka ce a'a a baccin dare ake nufi baccin don ka kwanta sai asuba za ka tashi suka ce domin a karshe ce fa da kum ladri aina ba ta fiye da ina hannun ya kwana to baccin dana ba za a ce ka kwana ba baccin dare ne ka kwana sannan galibi baccin daren ne za ka yi dogon baccin da ba za ka san hannunka zai fari ba saɓanin na rana amma ala ayi halin tun da annabi ya ce na bacci da na ranan da na daren in kai ka ɗabbaka sunna sai dai kuma a ce yin shi a baccin dare ɗin ya fi zama mu'akkada da ka da daddare ka tashi za ka yi kiyamun laili kafin a yi alwala ka wanke hannunka ɗin sau uku domin annoba da yake zuwa wa al'umma a dare hmm. yake faɗowa kana ga su corona su lasa su menene malaria annoba duka a dare yake faɗowa annabi yake cewa in Allah ta shi saukar da annoba a dare ɗaya Allah yake saukarwa don haka annabi ya ba da hadisin cewa in dare za ku kwanta ku rurrufe kwanukanku ku ja ƙofofinku ku ce bismillahi duk abin a rufe ku rufe jarka menene ku ɗaɗɗaure bakin ya ce wani abun kuma ba zai rufu ba ku ɗaura ko kara ne a kai ku ce bismillahi domin matsalan shine ɗayan hadisin ya ce a dare ɗaya Allah ke saukar da annoba ko matsala na bai ce a shekara ga watan ga rana ba ya ce kawai a shekara Allah na saukar da annoba a dare ɗaya to annoban ta tashi sauka duk abin da yake buɗe to za ta fada a ciki to da zaran ta fada kana tabawa ka kamu shi kuma annoba wani abu ne in ka kamu kana mu'amala da wani sai ya kamu sai ga annoban ya gami al'umma da aka sai annabi ya bada hadisin duk abin randa ne mata da za su yi wanke-wanke kar a bar kwanon a a kifar akwai waɗanda kuma za a ci abinci a daren sai a ce wanke-wanke sai da safe to ko sai da safen a kikkifar da su haka annabi ya ce ko a rurrufe su ko kuma ruwa a bari a buɗe kaza jarka duk a rufe wani abun kuma za ga in an rufe zai iya ɓaci wani abun an markaɗa ne in an rufe irin lokacin zafi zai lalace annabi ya ce walau an ta'ridu alaihi shay'an hmm. ko dan wani abu sai ku dan daura akai haka ku ce bismillah wannan bismillah da daura abun to zai kada duk abun da yazo ba zai taba ba shine sai manzo Allah ba da wannan kariya to kaga wani annoban ta iya yiwuwa zai zo ta hanyar kwari ta hanyar wasu abubuwa zai taba hannunka baka san me ya shafa maka ba to sai ka zo ka ga wani abun sai a hankali kaga wani lokaci kana baccin ka tashi ba abin daga sai ka ɗanɗana hanka sai ka ji wani irin ɗanɗano ba ka san me ya faru ba to kaga ashe shi annabi ya bada kariya a wanke hannu din mai kyau kafin sai a fara alwala ɗin har ka ce to tunda yanzu akwai buta ai wankewan hannun farko shi kenan ba sai an abin nan ba to shi sunan annabi ko da zamani ta ka maka da ci ga babbarin sunnan manzon Allah kuma ai kauyanci ne sai ka dabbaka sunnan manzon Allah yana nan kaman abin da ya shafi ganyen magarya yanzu ganyen magarya sunna ne za a yi wankan ga a yi amfani da ganyen magarya wajen wankan ya fi kumfa da sauransu to kaga akwai omo akwai sabulu to sai ya zama galibi sai muka ajiye sunnan ganyen magarya sai muka koma kawana da tsatsuwa za a yi wanka sabulu abin nan na'am yana iya zama a matsayinsa amma fa duk yadda zai zama matsayinsa bai kai wancan ba don wancan abu biyu ne na farko annabi ne ya sunnanta sannan na biyu wanka da ganyen magarya ya fi amfani a jikin gawa sama da, da, omo ko da sabulu yanzu a ga mutum zai rasu da daddare wankan sai da safe sai a ga ana sassafa mishi man gyada don kar ya sandare a daren da za a iya mishi wanka da ganyen magaryan har garewa za sandare wanda zai amma da omo da sabulu ne zai saurin sandarewa sannan ga kafir da annabi yake cewa a wankan gawa a yi amfani da kafir za mu zo mu je kitabul jana'iz za mu yi bayanan amma misali ne yanzu muke bugawa idan aka zo wannan kafir da za a sa a wankan gawa in ba samu kafir ba za a iya samu wani turare a madadin haka sai a sa amma kafir da annabi yake ta cewa waje alufi sarihi kafuran kafur din ne kafir amfanin shi daban alamin suka ce yanzu gawa idan aka mishi wanka da kafur yana iya ɗaukan wasu kwanaki a kabari gara ba su fara cin jikin shi ba amma in ba kafur ɗin ba kuma gara zai fara cin jikin shi da wuri za ka ga ɗaki in dai an jefa kafir tanan tanan ka nemi kwari a ɗakin babu saboda amfanin kafir sai sa nabi yace ayi amfani da kafir ga dabbaka sunna gashi kuma yafi amfani sa sunnan manzon Allah bin shi din yafi ci gaba a zamanance ma da sauransu to yake cewa wa fi lafzin li muslim a wata lafazi na imam muslim falyastanshiq biman kharaihi min alma'i falyastanshiq ya fece biman kharaihi a hancinsa min alma'i da ruwa kenan ya fece ruwan hancinsa tare da ruwa kenan hancinka da za ka fece tare da ruwa ka gano na kenan me dole ka ɗan ja ruwan a hancin sannan sai ka fece su tare Wafi lafzin a wani lafazi man tawadda'a duk wanda ya tashi alwala falyastanshiq to ya shaki ruwa kaga can sun maliyastansir a sama fecewa wannan kuma falyastanshiq ya shaki ruwa to ka hada da wancan hadisin sama sai nuna sai ka fece tukuna sai hadisi na biyar yake cewa an abi ta radiyallahu anhu an karbo daga abin huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah yace la yabulanna ahadukum kada ɗayan ku yi fitsari albaulu shine fitsari la yabulanna ahadukum kada ɗayan ku yi fitsari fil ma'id da'im a ruwan da yake kwance allazi la yajri wanda ba ya gudu yanzu anan da yace la yabulanna dukum kada dan koyi yayi fitsari filma idda'im a ruwan da yake kwance kaga an fahimta sai sake cewa allazi la yajri wanda fa ba ya gudu kaga ta'kidun li ma'ana da'im ya karfafa maka zancen baya din ne ruwan a kwance to an baka gane ba allazi la yajri wanda yake wuri ɗaya baya tafiya duk ruwan da ka gan shi a wuri ɗaya baya tafiya to kar ka yi fitsari da shi a ciki Ya ce yace summa yaghtasilu minhu sa'annan kuma ya yi wanka daga ruwan to ya zama ƙazanta kenan domin ruwan da yake tsaye a wuri ɗaya ka yi fitsari a ciki kuma ka sake wanka da shi to ai wannan ƙazanta ne sannan kuma cuta ne da zai dawo gare ka Sabida fitsari warin fitsari ma cuta ne bare kuma a ce ka yi a ciki kuma ka yi wanka a ciki to abun bai yi ba ko kuma ka yi fitsarin a ruwan sai ka ɗibi ruwan a wani abu kuma ka je ka yi wanka wannan ka cutar da kanka kuma ka cutar da waɗanda za zo su yi amfani da ruwan yanzu kamar irin ruwan da za a ga suna ruwa a cikin dazuka haka wuraren gona kai da sauransu mafi yawancin mutum ya zo gona ma shine ruwan da zai sha to ka je ka yi fitsari a ciki ka zo ka yi wanka a ciki bai yi ba ka ba ka yi amfani da shi a gefe amma ruwan da yake gudu to ya nuna babu laifi kana iya yin fitsari ciki dan zai tafi amma wanda a wuri ɗaya yake to annabi ya ce kar ka yi haka sun mai yaktasilu fihi to yanzu ana babin tsarki ne fa yana nufin ruwan da yake kwanci a wuri ɗaya in ka zo ka yi fitsari a ciki kuma ka yi wanka a ciki yanzu ka tsarkakakke ne ko mai dafa shi ne abinda yake so ya zara yanzu babin tsarki ake yi in wankan tsarki za ka yi ka yi fitsarin ka sake wanka da ruwan to ka ɗebo ruwan najasa ne ka sa wa kanka ko kuma ka yi fitsari a cikin tsunduma ka sake wanka to abinda ka yi ya zama ka sake ɗebo ƙazantan ne ka sa wa kanka wali muslim a ruwayan imam muslim yake la yaktasilu ahadukum kada ɗayan ku yi wanka filma idda'im a ruwan da yake kwantacce wa huwa junubun alhali kuma yana da janaba yayi fitsari a cikin ruwan sannan yana da janaba ya shiga wankan janaba a ciki to kaga fa fitsarin da yayi najasa ne sannan wankan janaba da zai yi to kaga ya sake zuba ƙazantansa a ciki to shi ne yace to kar yayi haka to yanzu wannan malamai suka yi ta maganganu a kai, da akwai hadisin da annabi yake cewa iza kana al-ma'u qullataini lam yahlul khabath idan ruwa ya kai tulu biyu baya daukan kari baya daukan najasa ko najasa ya faɗi, ya zama tsarkakakke to anan yanzu yace idan ruwan yana kwanci a wuri ɗaya bai maganan ya kai tulu biyu ko bai kai tulu biyu ba duk da shi wancan hadisin akwai cece ku ce akai wasu na ganin hadisi ne mutsaribi wasu na ganin hadisi ne ya inganta sabani ne mai yawa amma mun zo mun ci karo da hadisin za mu yi bayani a shi a lokacin to amma a takaice in ruwan yana da yawa sosai ya fi tolo biyu don an yi fitsari a ciki bai mai da ruwan ya zama ruwa na jasa ba akwai ruwan da zaka same shi wa yake maganan tulu wani ma zama kogi ne to a wuri ɗaya ne mutum ya fitsari a cikin diddai bai kyauta din ba saboda in wani ya gani to ba zai sake sha'awan amfani ma da ruwan ba to in yi haka bai kyauta ba amma fitsarin ya mai da ruwan najasa bai mai da shi najasa ba yanzu irin wannan ruwan nan na koyi buraɗin nan mutum ya yi fitsari a ciki za ce to duk ruwan ya zama najasa kaga ba za a ce ya zama najasa ba amma kuma yin bai kyauta ba saboda al'umma suna zuwa su ɗebi ruwan shansu a ciki da sauransu to an ba za a ce ya mai da shi na jasa, ba saboda ruwan ya fi tulu biyu da sauransu to amma a babin cancanta bai kamata ya yi haka ɗin ba sai hadisi na shida yake cewa an abin hurairata an karbo daga abin hurairar radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah ya ce, idza sharibal kalbu idan kare ya sha fi ina ya hadikum cikin kwanon ɗayan ku fal yaghsilhu sab'an me shi ya wanke sau bakwai wali ruwayati muslim wali muslim arwa muslim ulahunna biturab na farkon ya wanke da ƙasa kenan yana nufin kare yawun kare najasa ne yanzu ko ba na najasa bane najasa ne yawon kare najasa ne na to akwai hadisin da kuma yace masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da rana za ka ga wannan ya tafi harkan shi wannan ya tafi ba kowa karnuka shine wurin kwanciyansu ne a masallacin annabi sai an zo sallah sai a kokkora su kawai kuma ba a wankewa sai dai a ɗan shashare ƙazantan sai a yi sallah in jasa ne za a wanke to ya to amma wancan da ya fi tsari a na annabi annabi ya ce ku zo da zanuban min ma'in goga na ruwa ɗin kuma fa na karen menene na karen malamai suka ce shi kare din dabba ne kazani wanda yana hmm. yawaita lasan duburan shi to a duburan shi kuma akwai wasu ƙananan tsutsotsi wanda hmm. suna jasa ne suna jasa ne kuma cuta ne Akwai ne tsotsa ne shi na jasa a a shi duburan shi yana yawaita lasa wanda eh. su a lafiyance yanzu a lafiyance kake magana ba eh, babin najasa ba O ka jan yanzu ba najasa ba ne eh, to shi sun <laughs> da ka sauko yawun kare ba najasa ba ne duk da wasu malamai sun tafi da wata ka'ida duk dabban da haramun yawunsa najasa kashinsa najasa fitsarinsa najasa dabban da ya halatta a ci yawunsa ba najasa ba kashinsa ba najasa ba to wannan sabanin aka yi ta yi ibnu taymiya ya tattauna cikin littafinsa ikhtiyaratul fiqhiyya amma zance mafi inganci kashin kare a yawun kare bai tabbata a matsayin najasa ba ko a bulugul mara akwai hadisi dangane da ko doki ne ko eh, jaki manzan Allah da yake kai yake cewa yawun yana daga a eh, kafadan jaki ma to kaga jaki ai cin sa haramun ne yawun ya ɗiga ya ka a babin a Lugul maram a nuna maka cewa yawun jaki ba na jasa ba ne da aka yawun ba na jasa ba ne sai dai yana ɗauke da bakteriyas kamar na kare yana ɗauke da cututtukan da in yana sa kaci abinci a kwanon haka to za samu da cututtuka da dama yasa wasu cututtukan da suke taso daga ta kudun ya fi yawa su suke rayuwa da karnuka zai lashi kwano zai yi kaza zai kaza kaga kuma duk suna ɗauka su ci saboda babu musulunci to idan kare ya lasa a kwanon ɗayan ku ya wanke kwanon sau bakwai saboda kubuta da cutan da zai zo da shi kula hunna bitrab na farkon a yi amfani da ƙasa ƙasa ɗin wato a diddirza ƙasa a cike zama kamar shine omo ko sabulu in ba haka ba ana iya sa sabulu a yanzu ko a sa omo a dirza shi na farkon in an wanke shi sosai na farko da ƙasan to na biyu a wanke haka na uku har sau bakwai wasu ma suka ce a na farkon daban na bakwai ɗin kuma daban ya zama sau takwas kenan ga wani ruwaya a nan ya ce walahu ya zo daga gare shi fi hadisi abdullahi bin mughaffal a hadisin abdullahi dan mughaffal anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala liman zalla ya ce iza walagal kalbu idan kare ya lasa fil ina'i cikin akushi faqtiluhu sab'an ku wanke sau bakwai wa asfiruhu saminata ku dauraye shi a na takwas da turabi da ƙasa kaga sai nuna ce bakwai din daban na ƙasan daban to yanzu yadda ka yi aljam'u bainar ruwayatain wancan ya ce na farkon ne wannan ya ce na ƙarshen ba cin karo ko na farkon ka yi da ƙasan ko ka bari sai na ƙarshe cikin su duk wanda kai yayi to ka gan kai na ƙarshen ne da ƙasa to sai kai na tara ai ka daurayi wannan ƙasa to duk wanda dai kai a ciki ba matsala almuhimmu dai ya zama kai mishi wannan wankewan ya zama an kubuta da wannan ƙazanta nashi shi yasa a sahabbai suka tambayi annabi hadisi yana bulugul maram wani lokaci muna zuwa gidaje waɗanda ba musulmai ba a fanna a kulu fi su hafihim za mu iya cin abinci cikin kwanukansu annabi ya ce kwarai za ku iya ci amma ku wanke to ku wanke sai malam suka ce sai ka duba gidan da suke da karnuka to ka mishi irin wannan wankewa gidan da ba su da karnuka ka wanke shi ko so ɗaya ko so biyu kai yayi ba matsala amma gidan da akwai karnuka ba a kiyayewa to sai ka yi ƙoƙari ka san da za ka wanke to kuma za ka ce to in suna gani ya zan wanke da sauran da abincin da kai bismillah ko guba ne a abincin kai bismillah yana narka wannan guba baya yin tasiri zaka ko asiri aka maka abinci kai bismillah ka karya don kai bismillah shi kenan sai ka rabu amma sun ba kwano ne zaka yi amfani da shi to kaga sai ka wanke da sauransu to na ga gariban ya kawo kai haka bari mu tsaya a nan ko za mu samu yi ɗayan nan ne lokacin da sauran to bari mu ƙara sannan so mu kai na goma wai dama wa an humran an karbo daga humran maula hmm, eh, ɗaya za mu ƙara hmm. an karbo daga humran waye humran ya ce maula usman bin affan yantaccen bawa na usman dan affan maula yana ɗaukan abubuwa haka na ɗaya yana ɗaukan bawa wanda ba ‘yanta shi ba na biyu maula yana iya ɗaukan ‘yantaccen bawa bawanka ne amma ka zo ka ‘yanta shi ya zama ‘yantacce har yanzu yana zama maulanka ana iya ɗaukan maula kuma ubangidanka wanda ya ‘yanta ka shi ma maulanka ne ya ‘yanta ka kai maulan shi ne ta ina ke zama maula yanzu idan mutum ya ‘yanta bawan shi in bawan ya rasu ba a san kowa na shi don ba dama a sayar da shi tana sayar da shi tana ka yanta shi ya zo ya rasu ba a san kowa a dangin shi ba to kai da ka yanta shi kai za ka gaje shi kai ma ka yanta shi ka zo ka rasu ba a san kowa na danginka ba yantaccen bawan kancan zai zo ya gaje ka to wannan maula na Usman din anan yantaccen bawa ne na Sayyidina Usman ko ka ce yaron gidan Sayyidina Usman bun Affan Sayyidina Usman dan Affan Usman dan Affan dan Abil As dan Umayya sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya aura mishi ƴaƴan shi biyu wace ce da wace ce wace ce da wace ce annabi ya aura mishi ummu kulsum ce na'am kai ka baya ba ka sami za ka kawo su ‘ya'yan usman guda biyu ‘ya'yan annabi biyu yanzu imam ya ba ka satan abusan ɗaya ma guda biyu ɗin nan da sai na usman ya aura ka nemo mana su zuwa sati mai zuwa za ka ba mu samun na kafa yanzu mun gama hadisin nan ya aura mishi ɗaya tara su annabi ya ƙaro mishi ɗaya tara su annabi ya ce da akwai ta uku da an ƙaro ma saboda an ji daɗin surkuntaka da shi in wani ne yanzu aka baka tara zuwa ka ɗan za ce kai ai kai ba gidan ba ma garin sai ka rasa mata ai wancan ta yawa za ce maye ne musamman yanzu to manzon Allah aura miki kuma wani abun mamaki annabi yana jin kunyar shi kaga wanda ka aure ɗaya kai kake jin kunyar shi amma shi din ya auri yar annabi amma annabi ne yake kunyar shi sai na abubakar da umar kuma sun annabi ya auri ‘ya'yansu fa amma na baya kunyan kamar da yake kunyan usman annabi yana ɗaki da na na aisha yana zaune ya yafa mayafi har cinyansa a waje sai na abubakar ya yi sallama ce shigo ya shigo ga aishan a wurin ya shigo bai ma wani gyara zawon ba sai na umar ya yi sallama ce shigo ya shigo ya ji wani sallama aka ce usman annabi ya tashi ya gyara zaman shi ya rurrufe cinyoyinsa sannan ya ce ya shigo da suka tafi na na shi ta ce ni fa ban gane ba baba na ya zo baka gyara zama sai na umar baka gyara zama ba baban hafsan amma usman sirginka da ka aura mishi ya amma ka gyara zama ce ya ba zan ji kunyan wanda Allah yake kunyan shi ba kaga manya kenan wanda aka mishi yankan rago yake cewa radiyallahu ma Allah ya kara musu yadda gaba ɗaya dan humran din ma sahabi ne Usman din ma sahabi ne annahu lalle shi humran din ra'a Usman ya ga sayyidina Usman da abi wudu'in ya yi kira aka abun alwala wudu'in alwala wudu kaga wawun da rufu'a alwala wadu wa'un din ka mishi fataha wudu abun alwala kaman kace ruwan alwala kawai da abi wa du'in ya yi kira a kawo ruwan alwala fa afraga ala yadayhi sai karkatar akan hannunsa min ina'ihi daga akushinsa ko kwanon wato ga kwanon da ruwa sai karkata sai zuba akan ɗayan hannun wato bai tsoma hannun a ciki ba sai karkatar akan hannunsa fa huma salasa marrat sai ya wanke hannun sau uku abinda ake nuna maka in zaka yi alwala yadda kake karkatarwa a buta in a kwana ka karka tsoma hannu a ka karkatar ka wanke wankewan farko sau uku ɗin ka yi ta waje daga kurkuren bakin ne sai ka fara tsoma to wani za ka kawai da an ka zai tsoma wani ma za ga ku da za ku yi alwala sai ga hakan bai yi tsari ba thumma adkhala yaminahu sannan sai ya shigar da hannun damansa fil wudu'i cikin ruwan alwalan thumma maga sa'annan yi kurkuran baki wastan shaɓa ya shaƙi ruwa wasan sara kuma ya fece sun maghasala wajahu salasan sannan ya wanke fuskansa sau uku waɗancan ma duk sau uku uku yayi wa yadaihi sannan ya wanke da hannayensa ilal mirfaqaini zuwa gwiwan hannu salasan sau uku ma masaha bi ra'sihi sa'annan ya shafa kansa summa ghasala kiltari jilaihi sannan ya wanke dukkanin kafafunsa salasan sau uku sun maƙala sannan ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama na ga annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ta wadda'a nahwa ihaza ya yayi alwala kwatankwacin wannan alwalatawa haka sahabbai suke fa hmm. yanzu ba ba alwalan don sallah ba ne. Ya yi ne don ya koyar so suka zauna da annabi haka suka rika bi suna karantar da sifan ibadan annabi fa hmm. za ga abdullahi dan umar anas dan malik sai a tafi wani gari sai a tar ku zo in muku sallah irin na annabi ba lokacin sallah sai a yi complete sallah suna kallo don a koya to anan da ya shafi kansa shafan kai sau nawa ake yi so ɗaya akwai hadisin da ya nuna sau uku wasu ma suka ce wancan hadisin da ya nuna sau uku hadisi ne shazun ya saba ma sauran hadisai suka ce domin duk sifofin alwalan annabi da suka zo suna nuna shafan kai sau ɗaya ne da haka wannan da ya zo nuna sau uku sha zi ne imamu abu da ya ruwaito da ya ruwaito da kanshi ya ce amma hadisi ne sha yin alban da ya bi hadisi ta hadisin ya inganta domin ka'ida ce ta malaman hadisi ziyadatu sika makabula ka ruwaito hadisi wani malamin hadisi ya sake zuwa da ƙarin da babu a naka ba za a ce ba karɓaɓɓe ba ne ya zo da abin da naka babu ne to me yawa ya fahimci abin da baka fahimta ba to za a karba amma ka zo da hadisi ingantacce ka wancan zo da shaka wani wanda bai kai ku ba zai zo da nashi sabani na ku wanda me ba a karba da ka ya nuna hadisin ya inganta ko imamu sun'ani da yake sharhin bulugul maran da ya zo gaban ya yi dogon bayani ya ce don haka ya tabbata annabi wani lokaci yana yi sau uku ɗin da haka don ka zaɓi cewa wani lokaci ka yi sau uku ba laifi ba ne in kuma ka tafi akan cewa ka rika yi sau ɗaya ba laifi amma kuma ka dawwama sau uku to shi kuma nan baya haka wani lokacin ne yake haka wa kuma yace man tawadda duk wanda ya alwala na nahwa wudu'i hadha kwatankwacin wannan alwala da nayi thumma salla raka'ataini sai salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu bai zancen zuciya a ciki ba mai zancen zuciya ka zo kana salla jikinka yana nan tunanin ya tafi wani wuri to duk wanda ya sallah bai wannan zancen zuci ba ghufira lahu za a gafarta masa ma takaddama min zambi abin da ya gabatar na zunubinsa kenan duk zunubin da ya taba yi a baya alwala irin na annabi yayin wannan sallah da kajin fa ba farilla ba ana kiran sallah dama an so kai nafila kafin a shiga farilla nafila da zaka yi raka'a biyu din nan to za a kankare maka duk zunubin da ka taba gabatarwa a rayuwanka to za mu tsaya a nan mu zo mu tashi hadisi na takwas insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka